Wahalalliyan ajiyar zuciya sawa mata sauƙi. Eh, na fahimta yaya. Yau waƙan wata, yanzu gobe idan Allah ya kai mu zan kawo kimaras ɗin. Sai mu saka ba tare da kowa ya sani ba. Ɗaya a bitrun ɗin Zara'u, ɗaya na Umma da Abba, sai kuma Fat ɗin zayya da masu aiki, sai min falo da sauransu, kin gane ko? Ta jinjina masa kai alamun E, ya ce good, ni kan zan wuce gida. Ya faɗa yana miƙewa tsaye. Ita ma tashi ta yi domin ta masarakiya ta ce, mu je yaya na sai na raka ka. Murmushi ya yi kamo hannunta suka fita. A dining area suka samu umma tana jera womas. Tana ganin su ta buɗe baki ta ce, "A, kai shirin, da ba ka tafi bane ba?" Da na ji ka shiru, ai na ɗauka ka wuce ne. A haba umma, ta ya zan tafi ban gaya miki ba. Ai wannan irin rigiman ce ta tsaida ne. shi yanzu a kira sallar magariba, kuma Abbi ya ce na zo ta same shi karfe shida. Amma kin ganni anan, na san sai ya mun faɗa. Umma ta yi dariya ta ce, "A'a, faɗin me zai maka kuma bayan kana tare da kanwarka ne?" Shi ma dariyan ya fice da sauri yana cewa, Umma sai na shiga gobin idan Allah ya kai mu. Sista, Allah ya kara sauki. Umma ta yi dariya ta ce, Allah ya kai mu. Sawama ta juya ta haura sama. Umma kuma ta ci gajiyar abincinta, ta bi Sawama da kallo. Alado da ita fishi take yi da su. Bayan sallan Isha, Abba ne kaɗai ya shigo gidan ba tare da zayyan ba. Umma ta yi masa sanna dawowa ya amsa yana cewa, Yau ina yaran naki, na ji dukkan su shiru. Zayyan ma ko a masallaci ban gansa ba. Ita kuma Sawama bata huce bane ba har yanzu, fishin take yi ne? Umma tana dariya ta ce, Sawama ko rigima, ni ba ta sauko raka yayanta ko kula ne ba yi ba. Abba shi ma dariyan yayye ce, to bari jin daga yattawa, ki haɗa min ruwanka kafin na sauko. Umma ta amsa da to. A kwance ya same ta, yayi sallama ta amsa tana tura baki. A dakile ta ce, ina wuni Abba. Zama a gefen ta ba tare da yayi magana ba, kuma bai amsa gaisuwar ta ta ba ce. Haba 'yar gidan Abba, yau fishin ne haka? Shi ne aka ki saukowa a zauna a falo? To ki haƙuri. Na ji mun magana da sifi Aminu, ya ce ya kira Sardauna. Daka na kyale su muka abin da Allah zai yi, mu ya su da addu'a. Kuma na yarda. Shikenan, hankalinki ya kwanta? Dariya ta sa tana rufe fuska ta ce, "Yawwa abba na, shi yasa nake son ka." To shi kenan ya wuce, ga nan fitowa, bari na watsarwa na sha magani. To yar gidan abba, sai kin sauko, ni ma yanzu shigo. Ta amsa da to, ya fice ita ma tana murmushi ta shiga wanka. Bayan ta fito ta shirya cikin kayan baccinta, da hijabinta ta sauko, ta samu abba da umma zaune akan dining. Don lokacin har wajen karfe tara ne da minti talatin da takwas. Ga mamakinta ta ga Zayyan ba. Zama ta yi ta jabulet ta ce, Umma, ina uncle Zayyan? Wallahi yanzu muka gama sa Yau ko lafiya? Kuma na ya ce min da an yi sallan isha za su shigo shi da ku, amma shiru. An kira wayarsa ba ta shiga. Kuma ga motocinsa biyu a parking space. Tashi Sawwama ta ita ce, kuma sai a zauna ba tare an tura wani ya gano ko lafiya ba? Bari na duba sa. Tana magana tana tafiya, ta yi hanyar fat ɗinsa. Da sallama ta tura kofan falon nasa, a hankali ta shiga, ta gansa a kwance akan ta ya lumshi idonsa, ga hoto akan kirjinsa. Sake ɗaga murya ta yi sannan ta ce, Assalamu alaikum. Buɗe ido da ƙir ya amsa da, wa alaikum salam. Onkul, ya kuna lafiya kuwa? Tashi yayi ya zauna, hoton da ke ƙirjinsa ya faɗo ƙasa. Ƙarasowa ta yi ta ɗauka, ta ga hoton zara'u ne tana dariya fararen haƙwaranta sun bayyana da dimple ɗinta. Kamar ka ta amsa a hoton. Kallonsa sawa ta yi cike da tausayawa. Ba da san lokacin da ɗora hannunta akan kafaɗarsa ba alamun rarrashi. Cikin sanyin murya ta fara magana. Onkul, ka dane wani saka hoton sista a gaba kana tunani. Idan har ta faɗo maka irin haka, ba hoton da zaka ɗauko ba. Alwala za ka yi, kai salan nafila a biyu. Ka roƙa mata gafara da rahaman Ubangiji. Ka ji? Lumshi ido ya buɗe sai na kallon Sawama. Insha Allah zan yi haka sista. Na gode da shawaran da kika bani. amma na san da wuya na samu mace kamar Zara'u. Sosai tausayin sa ya lullube Sawama, kallon sa ta yi ta ce, "Kar ka faɗi haka mana onkul, insha Allah za ka samu." Ko da ke ce? Da sauri ta ɗauko ta kalle sa, sai kuma ta ji kunya ta da faɗuwan gaba, wanda ba san dalilin haka ba. Da sauri ta tashi za ta fita da gudu ya ce, "Ki kawo min abinci na nan, saboda ba zan iya fita ba yau saboda bana jin daɗin jiki na. Ba ta ta juyo ba, ta amsa masa da to, sannan ta sa kai ta fice. A faran ta sake sallama, Sa'abba suna zaune a inda ta bar su. Suna ganin ta suka hau tambayan ta zayyan din. Abinci ta hau zuba masa tana ba su amsa da cewa ba shi lafiya ne yana kwance a sa. Da sauri Abba ya tashi yana cewa, Subhanallahi, zayyan din? me yasa? Ni da Abba ban sani ba, amma dai ya ce min baya jin daɗin jikinsa ne kuma a kwance yake na same shi. Tashi Abba da Umma suka yi a kidime, a tare suka fito da Sawama tana riƙe da tire ɗin abinci, suka shiga faɗin zayyan da sallama. Har yanzu kuma yana kwance bai tashi ba. Shigowansa Abba ne ya tada shi yana amsa musu sallama. Zama abba ya yi kusa da shi cike da damuwa ya ce, Sani zayyan, da baka da lafiya shi ne za ka kama kwanta da ciwo? Haka ake yi? Ba ka kira waya ka faɗa ba? Abba yana magana yana shafa bayan zayyan cike da tausayi. Dan sun koyar da kansa zayyan ya yi. Abba ba kun ciwo mai tsanani ba ne ba. to zayyan, ko da ciwo ba mai tsanani ba ne ba, ai ya ci a ce ka faɗa mana. Bille kuma hatta ana ka cin abinci? Ai ko ba karamin ciwo ba ne ba. Cewar Umma. Abba zai kuma yin magana ya ga hoton Zarawa a gefen Zayyan. Sawama ta ce, Abba, Umma, dole in ku ya kwalta ciwo idan har zai dinga irin wannan tunanin. Yanzu na zo na same shi yana kallon hoton sista. Abba ya ce, Ai kuwa gashi da nan na gani. Zayya, ka dinga mata addu'a ka ji ko? Ya gida kai alamun E ya ce, Abba, ba zan taɓa mantawa da mace kamar Zara'u ba. Ita ɗin ta daban ce. Tausayi ya basu. Sawama maganar da ya faɗa mata zuna ya faɗo mata. Ko da ke ce? Rinta idan da ta yi gabanta yana cigaba da faɗuwa. Take ta fara maganar zuci. Kai, ina, ba zai yiwu ba. A ce miji da na za ta aura da su? A waye gari ni kuma a ce na aure sa saboda rashin kunya? Ai ko da ba haramun ba ne ba, ana barin halak ko don kuɗi. Maganar zucin da Sawama ta karasa ba kenan. Ta ji muryar Abba kamar daga sama yana cewa, da Zara'u da Sawama abu ɗaya ne ya yi su. Don haka na baka auren Sawama a karo na biyu. Ji kake kwas. cup ɗin da yake hannun Sawama ya faɗi ƙasa. Ta dago tana kallon Abba, Suna kallon da suke yi. ta koyar da kanta ƙasa. Zayyan, har cikin raina nake jin ka. Ba laifi ba ne don ka auri Sawama, kuma na san ita ma za ta so ka tamkar Zara'u. Haka ne? Zayyan ya dukar da kansa alamun jin kunya ya ce, Abba, ban ji mai Umma ta ce ba tukunna. Murmushi Umma ta yi ta ce, A, ni kam ina ruwa na? Allah ya sa albarka, Allah ya tabbatar da alheri. Kallon Sawama suka yi wanda ta yi zuru-zuru. Zayyan ya ce, Abba, ba saka auren mu da Zara'u ba sai da amincewanta. daka abba ina neman amincewan Sawama idan har tana so. Idan kuma bata so abba a bari don Allah. Da sauri Sawama ta miƙe ta fice da gudu. Ba ta tsaya ko ina ba sai ta yi kanta masauki kan gado. Sai fa masauki jiyan zuciya take yi. Ranan haka ba ta yi bacci ba saboda tunani. ga shi dama ba lafiya gare ta ba. Da washe gari wasan ɓoye aka dinga yi tsakanin Sawama da Zayyan. Kwata-kwata ta ƙi yadda su haɗu. Da haka aka shafe kwana uku. Sannan kuma sun da saki maras ɗin tun washe gari suka yi magana da yayin ta shirin a gidan. Umma ce ta fahimci gurin da Sawama take yi wa Zayyan. Nan Umma ta sanar da ita, ta faɗa mata ba komai bane don ta aure Zayyan. Kara ne ma za ta yi wa uwarta ta ya Zara'u. Sosai Umma ta sa jikin Sawama yi sanyi, ta da mata nasiha har ta fahimce ta. Da daddare tana zaune a falo ta sha kwalliya. Duk da kasan zuciyarta har yanzu ta ki amincewa da Zayyan a matsayin mijinta wanda za ta aura. Da Sallama ya shigo ya tsaya yana kallon ta. Ga mamakinsa, a ta gudu kamar yadda saba, sai ta amsa sallaman nasa tana murmushi. Wanda hakan ya sanya gabansa faduwa, domin fuskan sawama ya rike ya kuma fuskan zara'u. Takowa ta yi ta zo gaban sa ta hura masa iska a ido. yayi yi saurin idan nasa ya buɗe yana kallonta. Ya yi saurin wayan cewa, Yau kuma ba za a gudumin ba ne ba? Dariya ta yi ta rufe fuskanta sannan ta ce, Ai kuma gudu ya kare, na daina. Zama suka yi suka hau hira abin sha'awa, har abba da umma suka fito suka same su a haka, su ma sun ji daɗin hakan sosai. Ko da abba ya samu abbi ya faɗa mishi abin da yake tsakanin sawama da zayyan, Abbi ya ce duk abin da ya yi daidai ne, saboda Sawama yasa ce, don haka yi duk abin da ya kamata kawai. Ko Kwarishin mai ji labarin ya yi murna sosai, haka ma Sardauna ya yi farin ciki. A gefe ɗaya kuma suna gudanar da bincikensu yadda ya kamata, yayin da ita ma Sawama take nata aikin. Kullum tana jikin kwamfuta. Yau ne Sawama take shirin komawa Sukul ta gama shirin ta sab, Zayyan ne zai kai ta ya ajiye ta. Har wajen mota Umma ta rokota tana yi mata addu'a da nasiha. Sawama ta ce, "Na gode Umma, ai ba jimawa zan yi ba, sati ɗaya kawai zan yi da dawo gida ga baki ɗaya. To Allah ya taimaka, Allah ya tsare. Ta amsa da amin. Ta shiga mota, Zayyan ya ja suka fice. Bayan komawa ma school da kwana uku aka saka bikinsa da Zayyan, kuma ba wani dogon lokaci aka saka ba, wata ɗaya ne da sati biyu. Zayyan zaune a falo yana waya da Shirim da kuma Sardauna domin haɗa kiran yayi. Ban gane ba, mun fara bincike, amma kun ja bakin ku kun yi shiru. Me hakan yake nufi? No Zayyan, ba shiru muka yi ba, Ko ka samu wani hujja ne sai ka sami ofis ɗin Sardauna, cewan Shirin. A'a, ban samu wata hujja ba. Na ɗauka ko kun samu ne ai. Suka haɗa baki wajen cewa a'a ba mu samu ba. Sardauna ya ce, Ni kam zan dakatar da binciken nan har sai bayan bikin ka tukunna. Shirin ya ce, Eh, hakan daidai ne, yanzu mai da hankali akan bikin naka. Nan suka ci gaba da su kafin su koma hira. A kwana a tashi babu wuya a wajen mai rai. Sawama har ta yi sati ɗaya a school. Yau ne kuma take shirin dawowa gida. Tun safe sayan yake zuwa yana kwaso mata kayanta yana kaiwa gida. Bayan ya gama ne ya ɗauke ta. Gidan ammi suka wuce, sai yamma lis kafin suka koma gida. A gurguje, duniya na gudu kwanaki suna ƙarewa. Yau bikin Sawama da Zayyan sauran sati uku cif. Zai suke a falo, Zayyan, Umma, Sawama, Shirim suna tattaunawa yadda bikin zai kasance. Umma ta ce, Wai ni kam Zayyan, ina ɗiyata ne kam. Bata da ya ɗago ba ya ce, Wace ce ɗiyarki kuma Umma? Naina mana, Yau sati uku kenan na da ita. Ina ta faman kiran wayanta ba a samu. Sawama, kuke kun yi wayar ita ne kam? Girgiza kai Sawama ta ita ce, a'a umma ba mu yi waya da ita ba. Wallahi ni ma ina ta neman ta a waya baya shiga. Tun ranar nake so na gaya miki amma sai na manta. Umma ni ma in na kira ta bana samu. Rabona da ni magana da ita tun ranar da suke hanya za su tafi. Maybe area da suka je ne babu network. Cewan Zayyan. To Allah dai ya sa lafiya. Suka amsa da amin. Tashi Zayyan ya fice. Abba ma ya tashi, Sawama ma tashi ta haura sama. Umma tana tashi shirin ya miƙe da saurayi bayan Sawama. Zaune same ta a bakin gado da kwamfuta a hannunta. Bisa alama dai aikin da ya saka take yi. Zama ya a kusa da ita gami da cewa, "Ya dai, har yanzu babu ci gaba ne?" Fiska cike da alamun damuwa ta ta kalle sa. Ta girgiza kai kamar za ta yi kuka ta ce, "Yaya, anya kuwa abin nan zai yiwu?" Kalla fa, duk lokacin da zan yi ero yake nuna min. Wallahi har na fara gajiya, jikina ya fara sanyi. Shafa kanta ya cike da ƙwarin gwiwa ya ce, Kar ki karya mana jaruman Kanwata, amarya a gidan Zayyan. ki ta ji wani bakin ciki ya tokare mata makogoro. Ta tura baki tana kunkuni ƙasa-ƙasa ba tare da shirin ya ji mai ta ce ba. Haka kawai da ya furta kalman, ta ji wani irin haushi ya kama ta. Sarai shirin ya lura da yanayinta, amma ya basar ta hanyar cewa, Ina so kafin bikin kunna ki gama min abin da nake so. Idan ba haka ba, wallahi akwai matsala. Tunda da kin ga ba zan dinga zuwa gidanki kullum kullum ba. Sai mijinki mahaifanci halin da ake ciki. bayan kuma aikin sirri ce. Ni fa wallahi idan kama maganan auren nan sai na ji gabana ya faɗi. Wallahi yaya har wani haushi-haushi nake ji. Ta ƙarasa maganan kamar za ta yi kuka. Mamaki ne matuƙa ya kama shirin, ganin da gasken gaske take yi ya ce, Sawama. Ya kira sunanta cikin sanyin murya, kawai ta fashe masa da kuka da ba san dalili ba. Domin da za a tambaye ta kukan me take yi bai san me za ta ce ba. Rungume ta yana rarrashin ta ya ce, Sawama, ba ki san zayyan ne? Idan baki son shi ki faɗa min. Babu wanda zai miki dole. Amma abin mamaki, ke da bakinki kika faɗa min cewa kun daidaita ke da Zayyan. Kafin na fara ji a bakin wani, sai na ji ta bakin ki. Amma yanzu kuma me haka yake nufi? Hmm? Sawama, da ke nake. Ki buɗe baki ki gaya min gaskiya. Tsakanin ki da Allah, baki son Zayyan ne? Ko me yake nufi? Kuka sosai Sawama take haddashe tana gigiza kai alamun a'a. Oh, Sawama! Ya faɗa da ƙarfi yana cire ta daga jikinsa. Ba na son guntun iskanci. Ki buɗe baki kin magana kafin na tattaka ki a wajen nan wallahi. Wannan wani irin iskanci ne haka? Na ce baki son shi ne? Ya faɗa a tsawace. A'a yaya, ba wai ba na son shi ba ne. To kukan da kike yi na uban miye ne? Babu komai. To ki rufe min baki kafin ki cin ni. Da sauri ta share hawayenta tana mai da sauran kukan da yake shirin kwace mata. Da sauri shirin ya juya ya fice a ɗakin. ita kuma ta kwanta ta lumshe idanta zuciyarta yana mata soya ta yasa dalilin da yasa da ta tuno da aurenta da zayyan za ta tsinci kanta a cikin bakin ciki kwata-kwata ba ta farin ciki da auren nan ta dinga juya akan gadon tana tunani kala-kala har bacci barawo ya sanadiyan sace ta bata farka ba sai yamma wajen karfe biyar da rabi ta farka da sauri ta tashi ta shiga ta watsarwa ta tsaro alwala ta tada sallar la'asar bayan ta idan ne ta zauna a ɗakin tana jin zazzaɓi na son taso mata tashi ce ta koma bakin gado ta zauna ta sake kunna kwamfutanta ta gaba da aikinta Umma ce ta turo kofan ɗakin, bakin ta ɗauke da sallama. Amsawa Sawama ta yi Umma ta ce, "Ɗazu na shigo na ganki kina bacci." Ya dai, na gaida nake sun kumbura sun yi ja? Kamar baki da lafiya ko? Hannu ta sa tana murza idon ta ce, E, Umma, lafiya lau, kawai bacci nayi ne yasa idon nawa ya zama haka. Yanzu fa na tashi." Ayyo, shi yasa to. Amma ina fatan kin sallar asar ko? Don ba wuya yanzu kici an kira sallar magariba. E, Umma, na yi yanzu nan ma na idar. Har Umma ta juya za ta fita ta ce, Yau ba dole idan ki su kumbura su yi ja ba? Nasir dalilin ki na aiki da kwamfuta kullum. Duk lokacin da za a shigo cikin ɗakin ki, za a sami ki da kwamfuta. Me yake yi ne kam? Umma kin san yanzu na bar boarding, kuma lokacin da nake school akwai wata teacher take koya min lesson. Yanzu kuma na dawo gida, shi yasa kullum take min a kwamfuta. Ta karasa magana, gaban ta yana faduwa. Cike da gamsuwa Umma ta ce, "To Allah ya taimaka, amma ki dinga ragewa, don idanunki sun canja yau sosai gaskiya." Umma ta faɗi ta juya ta fice, don ita har ga Allah ta yi da maganar sawama. saboda ta san halin su sar ita da Zara'u ba su karya. Bayan Umma ta fita, Sawwama ta ce, "Ki hakuri, Umma, ba a sarrafa na miki karya ba." Ta lamshe idanunta. Washe gari da misalin karfe goma da minti da takwas na safe. Sawwama tana zaune a falo, waya ne a kunnen kunninta suna waya da ammi. Ba zato ba tsammani, kawai sai ganin nayyata ya tsaye a kanta, sai ta tsorata. Sai kuma ta miƙe ta saki ihu game da cewa, "Oyoyo sista Naina, Umma, Umma, Umma ga Naina." Da sauri Umma ta fita daga cikin kicin in tana cewa, "Da gaske, liyata ta dawo?" Ai kuwa, Naina ta gani a zai tana murmushi. Umma ta zata rungume ta cike da tsantsan farin ciki. Zamiwa ta yi kasa tana gaida Umma. Umma ta amsa ce da kulawa gabi da tambayar ta Sadiya, antinta kenan. Naina ta amsa tana lafiya lau. Umma ta ce, "Ai na ɗauka laifi muka miki, har ina shirin bayan an gama biki, na sa zagiyan a gaba, mu je har garin Jos Jasbiko." Ras, ras, ras, gaban Naina ya faɗi. A zuciyanta ta ce, Biki kuma? To bikin wa? Ta tambayi kanta, a fili kuma ta ce, Wallahi umma ƙauyen da muka je ne babu network shi yasa. Ayya, dama kuwa zayen ya faɗi. Murmushin yaƙi Naina ta yi. Umma ta koma kicin tana cewa, Kande ta kawo nina abinci. Zama Naina ta yi. Sawama ta zo ta zauna kusa da ita tana kallonta. Duk ta bi ta lalace ta rame ta yi baƙi. Sawama ta ce, Naina, kin yi rashin lafiya ne? Da kamar ba za ta amsa ba kafin ta buɗe bakinta da ƙyar ta ce, Me kika gani? Ta yi baki sawama ta yi, don ita ba ta ɗaukan wulakanci ta ce. Ba wani abu na gani ba, kawai da na ga kin rame ne, kin yi baki shi yasa na tambaye ki. Tana gama faɗi, ta cigaba gaba da danna wayarta, tana neman layin aminta, Duk ta sake kiranta tunda ba su gama magana ba. Ba ta bi ta kan Naina ba, duk da damar amsar da za ta bata ba, tunda ba ta yi niyya ba. Abin da ya kara ɗaurewa Naina kai shine, yadda Sawama take maganan biki da mahaifiyarta, Duk ta bi ta kosa su gama wayar tambayi Sawama bikin wa za a yi. Sawama sun kusa awa ɗaya da mahaifiyarta suna waya. Har haushi ya fara kama naina. Daga ƙarshe Sawama ta ce, To ammi, bari Kulu Zayyan ɗin ya dawo. Za mu zo tare da shi an jima ko da dare ne sai mu ƙarasa maganar. Amma ammi, gaskiya ni bana son wa'annan wa ba su jika turo min. Don ni ba san ba gaskiya wallahi. To shikenan ammi sai mun zo. Umma tana kicin sai da kira ta an jima. Daga haka suka yi sallama. Ko bayan da Sawama ta gama waya bata kalli ne ba. Da ƙyar naina ta yi ƙarfin halin cewa, Am, sawama, auren wa za a yi ne kam? Ta tambaye ta tana mitsira ta da idanu. Ɗagowa sawama ta yi tana murmushi ta ce, Au, ashe bakin jima ba kya gari, babu kalan neman ki da ban yi ba domin na faɗa miki. Aure na ne ni da Unkul Zayyan. A zaburai nina ta miƙe gami da cewa, What? Auren ki fa kika ce, Ke da Zayyan? Ko dai kunne na ne bai ji da kyau ba. Ita ma sawama miƙewa ta yi cike da mahaukacin mamaki. Mene take nufi? Eh, Zayyan na ce, kunnen ki daidai ya ji. Ko me ke faruwa? Take cikin naina ya hau kirma, ta juya a fusace ta fice ta bar gidan. Nan sauwama ta yi suman tsaye. To masu sauraro, Allah ya ba wa mai rabo sa'a. To fa masu sauraro, ga fa nan ta fice a fusace. Ko me ya fusata ta? To idama ita ma tana son Zayyan din ne. Ko kuma ta yi hakan ne saboda tana ta yi aminiyarta wato marigayi ya zara shi? Sannan tsawon kwana hudu kenan labarin waye kashe Zara'u bai zo ba, duk dai na yi sanarwa a community a nan YouTube channel din namu kan cewa za a ji ni shiru na tsawon wasu 'yan kwanaki kafin in dawo. Wasu sun gani da dama gaskiya har sun yi commenting wasu sun yi liking da sauransu. To amma ina samun comments da yake nuna cewa akwai waɗanda ba su riga sun ga wannan sanarwar da na yi ba suna tambaya a cikin comment section haka. To dai har yanzu ban riga na kammala abin da nake yi din ba, don dama na so a ce na tsayin tukuna har sai na kammala saboda ya zamto labarin za su na zuwa akai akai sosai saboda bani so ya zamto na sake tsayuwa wannan abin ya sake shigo min ya sake tsayida, na fi so sai labari ya kare kam amma dai zan yi kokari yanzu a hakan kawai in ya so labarin yana zuwa kullum din dai insha Allah na samu dama sai yana zuwa ba tare da an samu jinkiri na tsawon kwanaki din ba insha Allah rabbi domin ci na tsakanin naina da sawama da kuma hujjan da za ta bada in ta dawo